bincike ya nuna cewa tari da zafin jiki mai tsanani ya faru ne a tun watanni uku da suka shuɗe a ƙauyen tiyin da ke cikin ƙaramar hukumar warji ta jihar bauchi inda a yanzu cutar ta yi tsanani har ya kai ga mutuwan yara da dama a ƙauyen kuma mutanen garin sun nuna ma manema labarai kaɗan daga cikin kabarurrukan yaran da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta da ta ɓarke inda suka yi bayanin yadda cutar ta yi masu ba daɗi wannan ciwo dai haka dai ɗumin jiki ne to na kai ta asibiti aka je aka caje ta sai suka ce mu akwai malaria to muka sake komawa wani asibitin matsalar da da ta malaria ma amma kuma zazzabi dai haka ne shine damuwar yarinyar wanda hakan ta faru da shi wanda ana gaya mar malam abubakar garba musa mm. har ma allah ubangiji ya karɓi rayin ɗan nasa domin ranar malamai sun zo na nuna musu yayan yaron da yake rayu shi ma a hakan yana cikin jinyar aka fito da shi aka nuna musu daga bisani mun garzaya hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko ta jihar bauchi inda shugaban hukumar pharmacist ibrahim adamu gamawa ya yi ƙarin bayani da kuma irin matakin da suka ɗauka kan ɓarkewar wannan cuta a yankin ci komi yawan jinya komi kankantarta in ka kai yaro ko babba malamin asibiti daftu sai ka sai ya auna ka ya ji matsalar da take dama ka sai nan san abin da zai ma tun a farko dai mutanen garin sun yi korafi kan irin halin ko in kula da jami'an kiwon lafiya suke nunawa a asibitin da ke ƙauyen tiyin suka ce wannan ita ce babban matsalar su ma tun kafin barkewar wannan cuta a ƙauyen ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran liberty daga bauchi